وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتنين آه، آه، شرن دهوتو قوتا رمضان هجرة تدبودة في حدود الأربعين تشيدة يداك ده شرن دهوتو قوتا الأكو shekara ta 2025 za mu yi kokarin karasa tafsirin suratul zokoro a yau insha Allah daga aya ta 45 shi wannan karatun yana dauke da bayani kimar dukiya ga kafirai wato yadda kafirai suka dauke dukiya yadda kafirai suke daukan dukiya ya saba ma tsarin da Allah madaukaki ya yi matukiyar. Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, Wasan. Wata almaran salamin ƙabilika min rusulina, a za’an namin dunin rahama ne a ne hatan yi Suratul Zokoro, tana ɗauke da amsar mafi yawan korafin larabawa game da musulunci a zamanin annabi muhammad wannan sura suratul sokoro tana dauke da amsa game da manyan korafi da larabawa suke yana daga cikin munanan korafin larabawa suna cewa bautan gumaka da suke yi akwai izinin allah da suke bautan gumaka wato Allah ne ya musu izini saboda haka akwai yardan Allah a kai suna gaya ma annabi Muhammad haka a lokacin da manzon Allah yake tawatar musu game da bautar wani Allah sai suke nuna cewa ai ai shi musulunci gaba daya eh, wato abinda suke aikatawa gaba daya akwai izinin Allah kai domin su riga sun yarda da annabi Ibrahim alaihi salam sun yarda annabin Allah ne Allah ya taba aiko shi kuma yana cikin kakannin su kaga kenan sun yarda da manzanci na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake aikowa to tunda suka ce ma annabi Muhammad haka bautan gunki ya samu izinin Allah sai Allah ya ce ma annabi was'al man arsalna min qablika ka tambayi waɗanda muka aiko su kafin zuwanka kaga ana magana ne da manzon Allah min rusulina daga cikin manzanninmu ka tambaye su aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun shin mun saka wasu ababen bauta kuma bayan Allah muka ce abauta musu Allah yake ce ka tambayi manzanni Allah yake ga annabi Muhammad tambayi manzannin da aka yi ko kafin zuwanka shin Allah ya taba saka alihatan ababen bauta Allah ya taba cewa abota ma gumaka duk wani abin bauta su ake ce ma al'aliha Allah ya ce ma annabi ya tambaya to wannan babu shakka yana daga cikin dalilai waɗanda suke nuna maka cewar Allah bai taba izinin a yi shirka a duniya ba Allah bai taba izini ba ai suna cewa da izinin Allah ne suke bautan gumaka sai Allah yake to ka tambayi manzanni domin ai ta ina za a samu izinin Allah ba za a samu izinin Allah ba sai ta hanyar manzannin da Allah ya aiko su tunda ba kowa ke damar ya iya magana da Allah ba ko a samu sadarwa tsakaninka da Allah sai wanda Allah ya zabe shi to kaga waɗanda kenan za su ba da wannan amsa su ne manzanni Allah yake ka tambayi manzannin shin mun taɓa saka wasu ababen bauta a bauta musu a bar Allah wannan za ka ga sharhinsa da ibn taimiyya ya a littafin aljawabu sahih saboda ya rubuta littafin akan addinin nasara to kaga addinin kiristanci yana dauke da irin waɗannan shirkoki saboda aka sai kawo labarin abin da ya auku ga annabi muhammad a garin makka ya ce wa zalika anna asla dinihim asalin addinin manzanni laisa fihi shirkun babu shirka gaba ɗaya manzannin Allah gaba ɗaya asalin addinin su babu shirka saboda in ka dubi alkur'ani abinda Allah ya tabbatar kenan kamar misali inda Allah ya ce yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina wannan ayar kenan ya bada misali da wannan aya ibn taymiyyah ya ce Allah ya ce ka tambayi waɗanda muka aiko daga cikin manzanni kafin zuwanka haka kuma in ka dubi suratun nahali ayata 36 inda Allah yake cewa ah, walaqad suna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma mun aika mata manzo kowace al'umma me saƙon an ibudullah ku bauta ma Allah wacce tanibu taguta ku nisanci duk wani daguci kaga wannan shine sakon Allah da yace fi kulli ummatin rasulan kaga duk manzon da Allah ya aiko a duniya sakon kenan kar a yi shirka in ka dawo suratul anbiya Allah madaukake ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wannan suratul anbiya Allah yace babu wani manzo da muka aika face sai da muka masa wahayi wannan wahayi shine la ilaha illa ana babu mai cancantar abauta masai ni kadai babu ne saboda ka ku bauta mai kaga duk alkur'ani babu inda zaka ga Allah ya ce ya ba da damar a yi shirka ga Allah tabaraka wa babu wannan wuri to na aka samu wata matsala guda domin idan ka dubi wannan ayan za ka ga kamar akwai akwai kalubale misali Allah ya ce ma annabi Muhammad ka tambayi waɗanda muka aiko ya ce daga cikin manzanni kafin zuwanka min ƙablika ka tambayi waɗanda muka aiko kafin zuwanka min rasulina daga cikin manzanninmu shin ta yaya annabi zai tambaye su yaya annabi zai iya tambayan waɗannan manzannin to kaga kuma gashi Allah yake ce annabi Muhammad ka tambayi waɗanda muka aiko daga cikin manzannin ya za a yi annabi yayi tambaya kaga na akwai kalubale ya za a yi annabi yayi tambaya to don haka yasa wasu ke ganin wannan ayar Allah ya saukar da ita ne a daren Isra'i a daren Isra'i wannan ne daren Isra'i ka san Allah ya aiko mala'ika jibril ya dauki annabi Muhammad daga garin Makka lokacin da za a kai shi sama mala'ika jibril ya taho wannan ya samu riwayoyi daban-daban akwai riwayar Abu Huraira. akwai riwaya ta Abu Huraira wanda mazan Allah yake bayani yake cewa wa aito ne fi jama'atin min al Na ga kaina a cikin jama'ar annabawa na ga kaina na jikin yana da tsawo amma dai a takaice a wannan dare da Allah ya aika da annabi Muhammad daga Makka a kan shi sama ta bakwai kafin a wuce da shi sai da aka kai shi masallacin Qudus an kai annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin Qudus to lokacin da aka zo daga nan ne manzo Allah ya wuce sama Allah ya sa mala'ika Jibril ya dauke shi daga Qudus ya kai shi sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai haddai mala'ika jibril ya kai shi inda wata halitta ba ta wucewa to wannan tafiyar a dawowa wanda shine abin da ya fi inganta lokacin da manzon Allah yake dawowa shine sai manzon Allah yake bayani yace mun dawo Qudus din dama kafin a tafi an bi ta Kudus. a dawowa ma aka saki biwa ta Ya yace kawai sai na ganna a cikin jama'ar annabawa sai na a cikin jama'ar annabawa kaga kenan manzon Allah bai ma san yanda abin ya hukuba ba Allah ya riga ya hada annabawan gaba ɗayan su yace fa idza Musa qa'imun yusalli in juya dama na sai ga annabi Musa yana yana nafilu kaga kenan suna tahiyatul masjid suna gaisuwar masallaci annabi Musa yana nafila manzon Allah yace in juya gefen hagu sai ga annabi Isa wa idza Isa ibn Maryam alaihi salam yace sai ga annabi isa qa'imun yusalli shi ma yana sallah kaga kenan manzon Allah ya ga manyan manzanni dan waɗannan su ne mafi kusa da shi daga annabi daga annabi isa sai annabi musa alaihi salam dama idan ana kirga ulul azmi kaga sannan sai a ta ga annabi ibrahim annabi nuhu alaihi salam sai shi kansa manzon Allah to annabi ya ga annabi musa ya ga annabi isa a lokacin nan ya ce to sai lokacin sallah ya yi a wannan lokacin sallah sai aka umarci manzon Allah ya ba su sallah aka yi umarni ga annabi Muhammad wannan umarni ya zo ne ta bayanin mala'ika jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu ne ce to kai Muhammad wuce ka ba su sallah sau da aka sa ake kiransa imamul mursali yace sai ga annabi Ibrahim alaihi salam shi ma wa inna Ibrahim alaihi salam qa'imun yusalli ga annabi Ibrahim shi ma yana tsaye yana sallah to sai manzon Allah ya dinga kamanta duka waɗannan manzannin annabi ya ba da kamannin annabi Musa alaihi salam yace kaga kamanninsa kaza ya ba da misalin annabi Isa alaihi salam yace ga kamanninsa kaza ya ba ta yazo kan magana game da annabi Ibrahim sai ya ce to annabi Ibrahim yana kama da mutumin ku haka manzo Allah ya faɗa annabi Ibrahim yana kama da mutuminku. ai da kaji ka gane annabi yana nufin shi kansa wato annabi annabi Muhammad yana nufin annabi Ibrahim ya fi kama da ni a duniya da kowa saboda ka in ka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka san in dai ka san annabi Muhammad to za ka san annabi Ibrahim don suna da kamanni guda wannan riwaya ta Abu Hurairah kenan kuma hadisin yana sahihu Muslim kitabul iman babu zikirin masihi. akwai babin da al musulun ya ware musamman saboda bayani game da al-masih wanda ne annabi Isa alaihi salam tunda manzo Allah yakan kira shi al-masih kuma yakan kira shi Isa alaihi salam to akwai riwayar da ta zo ta Abdullahi bin Abbas wanda nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani yace lailata usriya bi nabiyillah a daren da aka yi tafiya da manzon Allah kala yace falamma da kala nabiyul masjidul aqsa masjidal aqsa lokacin da manzon Allah ya shiga masallacin Qudus da aka shigo masallacin Qudus kama yusalli sai shi ma kansa ya kama sallah saboda haka yake nuna maka tahiyatul masjid tana da muhimmanci shi kansa manzon Allah yana shiga ya kama sallah annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim duk sai da suka yi sallah a wannan masallacin shine yake cewa wanda abin da ya nuna cewa duka waɗannan sallar da suka yi nafila ne domin akwai riwaya da ta zo sai ya ce fahanati salat sai lokacin sallar farilla yayi su kaga ashe duk sallolin da annabi ya ga suna yi din nan waɗannan sallolin nafila ne ne sai manzon Allah yace fa amamtuhum sai na limance su ma faraktu mina salaki. salati lokacin da na gama sallah qala qa'ilun sai ga wani yana ce min ba faɗi waye ya faɗa ba amma sai manzon Allah ya ji ana ce masa ya Muhammad haza malikun sahibun nari ya Muhammad ga maliku mai tsaron wuta fa sallim alaihi kamar sallama kaga wani ne ke gaya manzon Allah ga maliku mai tsaron wuta kamar sallama shine sai manzon Allah yake falta falto ina waigawa fa badda'ani bi salati sai bi salati sai shi maliku din ya fara mun sallama yace assalamu alayka ya muhammad kaga an ce ka fara yi mai sallama sai maliku ya fara mun sallama kaga wannan ke nuna tawali'u ga manzon Allah kuma shi maliku ya san darajar manzon Allah tana gaba da nashi saboda ka maza maza sai gaggauta yin sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sun man talaqna hatta ataina ila batil maqdis fa sallaitu fihi bin nabiyyin wal mursalin nayi sallah wannan ya nuna duk annabawa gaba ɗayan su Allah ya hada su saboda yace bin nabiyina wal mursalina imaman aka haɗa min annabawa da manzanni na limance su to wannan riwayar ta Abdullah ibn Abbas ita ce take nuna summa urija bi ila samai kaga ya nuna sai da aka yi limancin kafin annabi aka haura da shi sama amma abin da ya fi inganta shi ne, sai da manzon Allah ya dawo kafin na aka hada manzanni annabi ya limance su to akwai riwaya da ta zo da wannan babu shakka zaka ganta kitabul isra'i wal mi'raj na Muhammad Nasiruddin al-Albani shafi na uku. akwai riwayar Abdullah ibn Abbas da yake cewa lailata Usuriya bi bi nabiyillah daren da aka yi tafiya da manzon Allah ala yake falamma da falan nabiyul masjida lokacin da annabi shigo masallacin Qudus al-Aqsa wato masallacin al’aƙusa ya ce kama salli sai annabi ya tashi ya kama salla annabi ya salla sun maltafata sai da ya sallama sai ya waiga ke na annaba ba su kalle kalle da ya shiga masallaci kawai sai kama salla sai da ya gama sallah sai ya waiga dama sun maltafata ya waiga hagu biyu na aji maƙun abdullahi ibn Abbas ce sai ga annabawa gaba ɗayan su a masallacin shi Allah bai ma sani ba kaga Allah shi ya hada mar annabawan yusalluna ma'ahu kowa yana nafilar da manzon Allah yake to da ka kaga kowa yana koyi da manzon Allah tunda annabi ya shigo masallaci kama tahiyyatul masjid tahiyatul masjid duk wani annabi da ya shigo shi ma sai kama tahiyatul masjid wannan riwaya tana al-musnad hadisi na 2320 in ka duba tafsirin ibnu kathir ya inganta wannan hadisi to anan kaga da Allah ya haɗa su kamar misali wannan hadisin wannan hadisin fa izan nabiyuna ajma'un sai ga annabawa gaba ɗayan su da an samu annabawa gaba ɗayan su kaga lokacin tambaya yayi to a daidai wannan gurin Allah ya saukar da wannan aya me Allah ya ce ma Muhammad sal man arsalna kayi tambaya ga waɗanda wasal man arsalna min qablika kayi tambaya ga waɗanda muka aiko kafin zuwan ka mai rusulina game da manzannin mutun tun daga manzannin duka Allah ya hada ga annabawa Allah ya hada sai ci to ka tambaye su aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun mun taɓa sa wasu ababen bauta cewar a bauta musu a bar Allah kaga wannan korafin ma Allah ya bada amsa a kanta saboda kai dan larabawa suna cewa ai da izinin Allah ake bautan gunki sai Allah ce to ai ba ku da hujja saboda wanda da ya aiko duk waɗanda ya aiko duniya babu wanda zai ba da shaida cewa Allah ya ce ya masa izini a bauta ma gunki babu wanda zai faɗi wannan saboda kai sa ka'ida na tauhidi musuluncinka ba zai inganta ba sai ka yarda da cewar Allah bai taɓa izinin abauta wa wani abu ba in ba shi ba saboda ka don wannan shi ne zuwa cikin alqur'ani kamar misali aya ta 25 ta suratul anbiya da muka karanta wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun kaga wahdahu la sharika la saboda ka in ka dubi at-taura min zalika ma ya'zumu ma ya wasu wanda ibn tamiya yake cewa da zaka buɗe a taura ka buɗe bible in ka dinga ganin hujjoji waɗanda suke nuna Allah bai yarda a bauta ma wani in ba shi ba Allah bai taɓa umarni ga wani daga cikin annabawa bi an yi uba da eh, cewa yi uba da malakun a bauta wa mala'ika wala nabiyin ko wani annabi wala kaukabin ko a bauta ma wani tauraro wala watanin ko ko wani mutum mutumi wala an tus'ala Allah bai taɓa ba da izinin a roƙi gunki ba ko a roƙi aljani ya ce ko a roƙi ceto daga wani wanda ba Allah ba min mayyitin wala ga'ibi ko a je kabarin wani ana neman biyan bukata la nabiyyin wala malakin ko da kabarin annabi Muhammad ne sau da ka mutum ya je Madina yana da bukata sai ya je kabarin manzon Allah ya ce annabi ka yaye bi kaga wannan ba karamin zalunci bane ga manzon Allah saboda annabi bai taba ba da izinin haka ba Allah ke ce ma annabi ka tambaya mun taba izinin a bauta ma wani wanda ba Allah ba to sai a waye gari kuma akwai mutanen da wallahi har yanzu akwai masu kai bukatan su wajen annabi saboda kai in ya tafi maka madina dama ya rubuta list na bukatu a warka in an je ziyara kabari zai tsaya ta karantawa ya manta shi annabi Muhammad manzon Allah ne wa yake da ikon wannan shine Allah falam amur ahadun falam umar ahadun min ar bi an yad'u al-mala'ika babu wani manzo da Allah ya masa umarni ya kira mala'ika ko ya kira ko da annabin Allah ne ya ishfa'u lana ila Allah wani misali ai mun san mala'iku sun fi kusa da Allah saboda haka kana da bukata ya kace ah tun da Jibril ya fi kusa da Allah jibrilu ni dai zan zan makale maka don ka fi sanin zuwa wurin Allah don Allah ina bukatan kuɗi suka zama kafiri ba ka da ikon roƙon wani in ba Allah ba ka da iko wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib babu wata nisa da Allah yake gabawa ta yanda bawa zai roki Allah bai bashi ba wata nisa Allah da ya halicce ka saboda ka la yad'u al anbiya a salihin al mauta wal ghaibina karka yadda ka roƙi annabin Allah karka yadda ka roƙi wani ɗan adam ko waliyin Allah karka yadda ka roki matacce karka yadda ka roƙi wanda baya nan babu mai biyan bukata sai Allah saboda aka yi sa Allah ya ba su amsa kaga anan Allah ya katse musu hanzari to sai al'adar da suka kawo bayani akan ta wanda Allah ya yi magana a kai a baya wannan al'adar ita ce suna korafi ai annabi talaka ne annabi talaka ne kaga wannan tunanin na kafirai yana nan har yanzu ba ma kafirai ba hatta jahilai musulmai suna da wannan tunanin tunaninsu shine idan Allah yana son ka shine sai baka sai baka dukiya zai baka dukiya ya baka muƙami wato da dukiya da mukami alamar son Allah talauci da wahala alamar kin Allah shi kafiri yana da wannan tunani kaga kina ya ɗaukaka darajar dukiya da shi kuma Allah ba haka ya tsara dukiya ba kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura Allah ya ba ma masoyi ya ba makiyi Allah ya ba mai zaginsa ya ba mai yabon shi saboda ka dukiya ba ta nuna Allah yana son ka to amma su musu yadda suna cewa ah, yaya kuma Allah yana son mutum kamar Muhammadu ya turo shi amma a waye gari ya koma kiwo ga dabbobinmu don babu shakka gaskiya ne manzon Allah ya yi kiwo ma mutanen Makka wanda shi da kansa annabi ya faɗa al Bukhari ya kawo hadisin a Sahih Bukhari yana kitabul ijara babu ra'ayyul ganami ala qararid yayi babi akan mutumin da zai yi kiwo a biya shi kai kiwon awakai a biya ka sai kawo hadisin 2102 da kuma hadisin 2262 hadisin Abu Huraira wata rana sahabbai suna tare da annabi sai manzon Allah ya ce ma ba'atha na nabiyyan illa ra'al ganama Allah bai taba turo wani annabi ba sai da ya kiwon awakai manzon Allah ya faɗi wannan to kaga ya nuna shi duk annabawan da Allah ya aiko matalauta ne da an ce kowannen su yayi kiwo kowannen su yayi kiwo lokacin da annabi ya faɗi wannan sai sahabbai suka mai tambaya wa anta hadda kai ya rasulullah fa qala sai manzon Allah ya ce na'am haddani sai manzon Allah ya ce kuntu ar'aha ala qarari qali ahli makka ina kiwon awakai na mutanen makka Sharaɗin kowace akuya za a ban kwabo ko kuma kace kamar taro saboda asali abinda ake ce ma al-qirat juz'un min ajza'i kamar ne a ce eh, kamar a ce sule yana da kwabbai idan haɗa waɗannan kwabbai suke samar da sule ɗaya to kwabbai ɗin su ne da larabci ake kira kirakun manzo Allah ya ce kowace akuya akwai kwabo kaza da za a biya ni in kiwonta saboda ka za a zo a yi tsada da manzon Allah eh, kai Muhammad zo kai mana kiwon awakai ce guda nawa ne ke sun kai 40 to kowanne za a bani kwabo daya ka kwabo kwabo 40 ke saboda ka manzon Allah zai je kiwon su ya dawo a biya shi kuɗi to wanda yake kiwo mu biya shi shine wanda Allah zai turo annabi yaya ba zai turo daga cikin manyan mutane masu mulki ko kuma masu dukiya ba to ne ibn hajar yayi sharhi game da wannan hadisin yace ya'ani kullu shatin bi qiratin ya tabbata cewar manzon Allah ya yi kiwo ga mutanen Makka suna biyan shi kudi kuma kowace akuya ake lissafin kudinta saboda ka annabi zai haɗa waɗannan akuyoyi je ya je kiwon su to da Allah ya da suke wannan korafi suke cewa yaya Allah zai turo talaka to sai Allah ya ba su amsa ne yake wala qadar sallamu bi ayatina ila fir'aun wa mala'ihi fa qala inni rasul rabbil alamin sai ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina to ai mun aiko Musa da ayoyin Inji Allah kaga ya bada misali da Annabi Musa kenan tunda ana cewa ai Allah don ya za a yi Allah ya aiko Annabi Muhammad talaka yaya Allah zai aiko Annabi Muhammad a matsayin talaka to sai Allah ya bada misali da annabin da ya fi kusa da Annabi Muhammad ta wajen daraja domin daga manzon Allah sai Annabi Musa alaihi salam daga cikin ulul azmi Allah yake mun aiki Musa bi ayatina da ayu fir'auna wa mala'ihi muka tura shi ga fir'auna da jama'arsa wato idan aka ce mala'ihi ana nufin al-mala'u ashrafun nas manyan mutane a zamanin fir'auna fa qala sai annabi Musa yace inni rasulu rabbil alamin ni manzuri na Allah ne renon talikai gaba daya kaga nan Allah yana amsa musu ne kun ce ya za a yi Allah ya turo talaka to ni na ita ne Musa annabi Musa da ya taho ya ce shi manzo ne na Allah mai renon talikai gaba su da tambayar ita ce da annabi Muhammad da annabi Musa alaihi salam wa ya fi wadata wa ya fi arziki idan ana maganar ba za a turo talaka ba sai mai wadata annabi Musa da annabi Muhammad wa ya fi wadata ai idan ka koma ga tarihin annabi Musa alaihi salam yanda Allah ya kawo bayani a suratul qasas aya ta 27 lokacin da ya isa Madiyana sadakin biyan auren ma bai shi annabi Musa bai da tsabar kudin da zai biya sadaki uban yarinya yace inni uridu an unki haka ihdamna tayyahatai ina son in ba ka auren ɗaya daga cikin ‘ya'yana biyu ɗin nan amma fa ga sharadi sadakin tunda dai baka da kuɗi ala an ta'ajura ni samaniya hijajin sai ka mun kiwon shekara takwas ka san wannan sadakin ya isa shekara takwas za ka min kiwo kuma shi wannan zafi ma sai ƙara gaba don bai ishe shi ba wa أريد أن أشك عليك alayka ni ko ba ni أشرا dai من eh, wa in atmamta asharan eh fa min nasuka wato inda zaka cika goma to كما ganin dama ka me ka batun goma kuma a tsaya takwas amma da zaka cika goma to ganin daman ka kaga dai maganar dai ana son sadaki ya zama ciwon shekara goma amma duk da aka sai cewa ma uridu an ashqa alayka ba wai kun ta maka na soyayya ba mm. a ka san sha'anin aure mm, ka san wasu matan akwai tsada ni insha Allah min salihin ni dai kam zaka samu ina cikin mutanen kwarai to don Allah da annabi Muhammad da annabi Musa waye talauce shi ya fi tsanani a ce maka ba za a baka mata ba sai ka yi kiwon shekara goma kuma abin da ya faru da annabi Musa kenan saboda cewar Allah ka ba Musa al-ajala kaga sai da anai Musa ya cika wannan wa'adin kuma anai Musa da yake mutanen kwarai ne ba ma takwas din yayi ba sai da ya kai goma ya cika goma ai an ce wai rana ba ta ƙarya yawwa kuma yau da gobe don in dai in dai kana neman yardan Allah ne to yau da gobe na shi ne to da kai kai hakuri komai sai ya wuce kaga Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna annabi Musa kuma talauci ne to da ka dan me za a ce za a yi mamaki dan Allah ya aiko annabi Muhammad talaka ga mutanen Makka to me Allah yake falamma ja'ahum bi ayatina idza يضحكون فلما na lokacin da دا Musa ya zo musu da ayoyinmu saboda izgilanci saboda raini annabi Musa da yake talaka ne idahum min hayat hakuna sai suna kadariya. Na a kawai kaga wannan wai shine wai Allah ya tura wurin mu to kaga al istifsahu bil ayati wa takzibu li rasulillah an an raina mu'jizar Allah duk da mu'jizar da Allah ya kawo annabi Musa da wallahi dariya to da kai sa kake gani da mulki da dukiya in suka barka da imani kai ma Allah godiya dan suna da hadarin gaske falamma ja'ahum bi ayatina lokacin da Musa ya zo musu da ayoyin mu idahum min hayat hakuna sai ka suna ta dariya sai Allah ya ce وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما نريهم من آية أجا آية ماذا الله يتورى مصبع ديبتشي الله يتيب منونا مصوة مؤجزة kaga ne Musa ya tafi da mujizozi daban-daban zuwa ga Fir'auna da mutanansa to duk wata mu'jiza da Allah ya nuna musu illa hiya akbaru min uqtiha kar misali idan an bada da mu'jiza na yau na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe haka Allah ya dinga yi saboda ya nuna musu annabi Musa gaskiya ne an sako ne daga wajen Allah Allah yake wa akaznahum bil azabi mun kama su da nau'ukan azaba ba halaka su ba amma za a nuna musu azaba wanda take nuna lallai wannan mutumin gaskiya ne la'allahum yarji'una saboda fatan ko za su dawo ga Allah in ka dubi alqur'ani ya kawo bayanin abubuwan da ya faru kamar misali a suratul isra'i aya ta 101 ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات mun ba ma'anar Musa ayoyin Allah guda tara sai Allah ke ma'anar Muhammad fasal bani Isra'ila ka tambayi banu Isra'ila saboda labarin yana cikin Bible a hum lokacin da Annabi Musa ya zo fa qala lahu fir'aun sai fir'aun yace inni la azunnuka ya Musa masfura kaga duk wannan mu'jizar da Allah ya bayar wai sai fir'aun ke cewa ai sihiri Annabi Musa matsafi ne kamar yadda mutanen Makka suke dangana sihiri ga Annabi Muhammad in ka dawo suratul a'raf aya ta 133 Allah ya ce ya kirga wasu daga cikin ayoyin fa arsalna alaihim tufana mun aika musu ambaliyar ruwa wal jarada mun aika musu wato eh, abin nan fari annobar fari wal kummala da annobar farkwata wal bafadi'a da annobar fadi waddama da annobar ta jini kaga duk Allah ya kirga duk da cewar Allah bai mana bayanin yadda annobar ta zo ba amma ya faɗa mana wannan aya ta suratul zukhruf akhadnahum bil azabi mun kama su da azaba to kaga waɗancan abubuwan da Allah ya kirga a suratul araf azaba ne a turo wa mutanen gari fari ka san fari sukan cinye amfanin gona gaba daya to sannan kuma a ce an turo kwarkwata kwarkwata kanta musiba ce bare kuma a ce an turo kwaɗi a gari babu masaka tsinke ko a ce ana ruwan jini kaga duk wannan alama ce ta azabar Allah sai Allah ya ce ayatin mufassalatin waɗannan gaba ɗaya fastakbaru suka yi girman kai wa kanu qauman sun kasance mutane ne masu laifi kaga Allah ya kirga guda biyar ne a wannan aya to inda zaka dubi tarihin Annabi Musa zaka ga sauran guda hudu din misali lokacin da Annabi Musa wannan yana suratu Taha na shida lokacin da Annabi Musa ya isa ga Fir'auna sai Fir'auna Allah ya gwada mar ga sanda ta tashi ta yi rai ya zamanto sanda Allah ya mai da ita macijiya tana da rai kaga wannan mu'jiza ce babba a ce sanda ta koma macijiya wanda bayanin yana surar tubaha na bakwai shine bayan sandar ta koma macijiya wannan a fadar fir'auna ne amma da aka zo fili lokacin da aka yi taro na gasa gasan tsafi matsafa sun haɗu za su gwada tsafin su da mujizar annabi Musa da ya faru tahawwalul asa lijanin wannan sandan ya sake rikida ya zama maciji ya dinga haɗe waɗancan macizan gaba da yansu kaga nan ma mu'jiza ce a ce maciji ya haɗa macizan da duk su aka yi na sihiri saboda ka babu su gaba daya wanda wannan labarin kuma yana suratul a'raf da suratul namli da suratul shu'ara na takwas anai musa zai sa hannunsa a hammata idkhalu yadihi fi fi fi jaybi ya sa hannunsa a wuyan riga idan ya cire ta kharuju bayda min ghairi su'in hannun sai ya fito yana haske fari kal kuma ba cuta bane wanda ya zo a suratul qasas sai na tara idan hankalin anai musa ya tashi idan ya hada hannuwansa yayi kamar yayi qablu wanda labarin yana su kasas nan ma idan ya hada hannuwan sai kama kirjinsa sai Allah ya cire masa gaba waɗannan mu'jizozi guda tara duka Allah ya tura ma Fir'auna da mutanansa amma me suke cewa nan Musa wa qalu wa qalu ya ayyuha sahir ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ya سيفك يا أيها الساهر يا كيمة في kaga wata duk wannan mu'jiza da annabi Musa yake kawo ina wallahi ba su duda amma da suka gane daga Allah sun gane daga Allah ne saboda ka ba mai iya kawar musu da wannan musiba kar misali in Allah ya turo kwarkwata kwarkwata ya addabu mutanen garin to babu maganin wannan kwarkwata sun sani saboda annoba ce daga wurin Allah saboda ka sai a zo a samu annabi Musa ud'u lana rabbaka ka roƙa mana Allah naka kaji ba ma Allah su bane roƙa mana ka bima ahida indaka alƙawari da yayi wato alƙawari ne inna la lamuhtaduna mu za mu shiryu idan an kawar mana da kwarkwatan garin nan to sai annabi Musa sai ya roki Allah wanda wannan ya zo a suratul a'raf aya ta 132 walamma waqa'a alaihim ar-rijz qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna ar-rijza da zaka yaye mana wannan musibar lanu'minanna laka zamu kaskanta ka wala nursilanna ma'aka bani isra'il za mu sake banu isra'ila ku bar gari tare Allah ke falan ma kashafna anhum rijza anan Musa sai ya roki Allah idan aka yayi wannan damuwar ila ajalin hum baligu Allah ya riga ya sani dama za su saba alƙawari saboda ka sai Allah ya yayi wannan damuwar zuwa ga lokacin da Allah ya sani ba za su wuce ba idahum yankusun sai gashi sun warware alkawari yanda Allah ya faɗa a suratul eh, a'raf falamma kashafna anhumur rijza nan kuma sai ya ce falamma akhazna falamma kashafna anhumul azab idahum yanfutun kaga suratul a'raf yace kashafna anhumur rijza a suratul zukhruf yace kashafna anhumul azab saboda kace al azab tafassara ar rijzu idan mun yaya azabar idahum yankusuna sai ga suna warware alƙawarin me ya ci gaba da cewa wana da fir'aunu fi qaumi ala ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kaga kaga tunanin mutanen maka sai zama daidai da tunanin fir'auna dukiya tana nuna alamar tsira shine fir'auna da fir'auna fi A nan fir'auna sai ya kira yasa aka kira mutanansa gaba daya wato aka yi shela da aka tara mutane sai ya ce musu ya qaumi ya ku mutane na alaysa li misar misr ba nike da mulkin kasan nan ba kaga yana wato dan ya nuna annabi Musa bai da daraja a wurin Allah ai inda a ci annabi Musa yana da daraja ai ya kamata ya zama yana da kuɗi ko yana da mulki Fir'auna sai ce ah yanzu wa ke da mulkin Misra ba ni bane wa hadhihi al-anhar sannan ga koramu nan saboda a zamanin sa an samu ci gaba wanda ta kai ga an an jawo an jawo rafuka daga kogin Nil aka isar da su ƙauyuka da unguwanni birane saboda ka manoma sun samu hanyar sauki na isowar ruwa gonakinsu da noman rani da domin damuna da hanyoyin sadarwa duk fir'auna ya yi kokari a lokacin an samu cin nasara to kaga sai yake nuna musu ga irin ma ci gaban da aka samu a shugabancinsa ni ke da mulkin misra sannan ga alkhairin da ya samu a ƙarƙashin mulki na wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ga waɗannan ƙoramu suna gudana ƙarƙashin mulki na afala tumsirun yanzu ba ku gani sai a ce an turo wani talaka bayi da ko kobo ku ce za ku saurare shi sai ya ce am ana amalan khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin am ana khairun koko ni ne ya wato yana cewa to gashi na muku bayanin ni waye to tsakanina na haza da shi wancan yana nufin annabi Musa هذا الذي هو مهين wannan wanda wulakantacce ne eh kaga kenan yanda ya kira annabi Musa tsakanin ni da wancan wulakantaccen wanda wala ya kadu bi ni baya ma iya magana wai tsakanin ni da shi waye fi to kasan jahili zai ciya ga masarki ko da jahili da kafiri saboda ya ga yana da dukiya ya huta saboda kai sa kafirai suna ganin kimar dukiya wato yadda suke daukan sa dukiya fi karfin yanda Allah ya aje dukiyar su suna ganin duk mutumin da ya samu dukiya to Allah yana son shi to fir'auna ya faɗi bakakken magana game da annabi Musa yake cewa shin ni ne na fi ko wannan wulakantaccen wanda baya ko iya yin bayani saboda annabi Musa alaihi salam asali yana in'ina saboda lokacin yana yaro an samu konewar wato garwashin wuta a kan harshensa saboda haka ne musa sai ya zama baya iya magana sai san bai zaka ji harshen sa yana harɗewa. to amma kamar yadda ibn al-jawzi yake faɗa a tafsirin wannan aya yace saboda tsabar wulakancin fir'auna Allah ya warkar da annabi Musa tuntuni amma yanzu sai yana aibanta shi da wancan hali na da ka san mutumin banza in ya riga ya san halinka to ko da ka tuba shi da ya samu rauninka saboda ka duk inda yake son ya wulakanta ka sai suna ma wannan wancan sai haba mugu dai mugu ne yaushe ka tuba to irin abin da fir'auna yake ga nan Musa kenan annabi Musa babu shakka ya samu matsala da harshen sa saboda aka yi sa a lokacin da Allah ya ce ya ba shi manzanci sai ce Allah ina da damuwa harshe na ba na iya magana da za a fahimta to tun da Allah ka yi nufin za ka aike ni da manzanci ina roƙonka uhulul uqdatan min lisani yafqahu qawli ka warware wannan kulli da yake harshe na saboda idan na yi magana mutane su fahimta to idan ka dawo suratu talatin da 36 ai Allah ya tabbatar ya amshi addu'ar annabi Musa dan yace qad uti tasulaka ya Musa qala qad uti tasulaka ya Musa ya kai Musa an baka duk abubuwan da ka roka saboda nan take sai harshen annabi Musa ya miki to amma da yake Fir'auna yana so ya bata annabi Musa shine sai ce kaji mutumin da magana ma bai iya ba wai shine yanzu zai hada kansa da ni me ya ci gaba da cewa فلولا ألقي عليه أساوذة من ذهب لو جاء معه الملائكة مقترنين سو daga shi Fir'auna yana ganin abu biyu ne fa Musa zai yi wanda zai gamsar da su na ɗaya falaula ulqi alaihi aswiratun min dhahab daga can sama ɗin, tunda yace Allah yana sama ya jajjeho mar warwaron zinari Gaban mu ga mu dan muna zau-zaune sai mu ga an jeho warwaron zinari sanin musa ya daga kawai sai sa a hannu saboda a zamanin su warwaron zinari yana daga mafi tarjan kwalliya da mutane suke yi maza da mata to kaga kenan idan Allah ya ba da dukiya ga annabi Musa mun yarda daga wurin Allah ko kuma na biyu ja'a ma'ahul mala'ikatu muqtarinin mu ga mala'iku sun zo tare da annabi Musa suna bibiyan baya shine mutatabi'ina shine muqtarine kaga kenan annabi Musa in yazo yace Allah ya aiko ni sai ga Jibrilu sai ga Mika'ilu sai ga Israfilu mala'iku sun ga cewa ai babu shakka mu ne shaida Allah shi ya aiko annabi Muhammad kaga idan ba biyun nan aka yi ba suka je yace mu ba za mu yarda annabi Musa annabin Allah ne. to me Allah ya ce ban ta ba wa fa illa wa makalu qauman fasiqi ai ka ta ji waɗannan hujjoji ka san hujjojin na shirme insha Allah ya ce fa khaffa qawmuhu ya rena hankalin mutanansa kuma har ma suka bi shi fa ata'uhu suka bi shi insha Allah in ba renin hankali ba waɗannan maganganu ai ba hujjoji ba ne to amma tun da ya hankalin mutanensa Allah ya ce sun bi shi to tun da sun bi shi fa innahum kanu qauman fasiqin sun kasance mutane ne fasikai me Allah ya ce a gaba salamma atquna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in Allah madaukaki ya ce falamma asafuna to lokacin da suka fusatar da mu kaga kina ana kaiwa wani lokaci da Allah ya kanyi fushi da bawa Allah ka tsare mu to lokacin da suka fusatar da mu in taqamna minhum sai muka kaddara azaba a kansu shi yasa yake fa agarqnahum saboda wancan in taqamna din yana daukan ma'anan kaddara in ka ɗauke shi a matsayin azaba a garaƙinahun zai zama kuma wani abu ne na biyu in ta ƙamna minhu muka ƙaddara halaka gare su fa a garaƙinahun ajiyar sai muka nutsar da su baki ɗayansu wannan kalmar ta nuna cewar duk wani kafiri a zamanin fir'auna bai tsira ba tunda Allah ya ce ajma'in duk wani kafiri daga cikin jama'ar fir'auna babu wanda ya tsira domin ba ana maganar fir'auna wa mala'ihi bane in ka dubi saman aya fasta haffa kaumahu kaumahu fa'afahu saboda ka dun mutanen da suka fi bi fir'auna Allah ya hallaka su a wannan ruwa me me Allah yake a gaba sada alana salafan wa masalan lil akhirin Allah yake fa ja salafan sai muka sa sun zama magabata zamanin su ya riga ya wuce wa masalan kuma suka zama abin misali lil na wato ga waɗanda suka zo a baya sun zama abin misali saboda ka abin labari duk duniya babu mutanen da san labarin fir'auna ba tunda an kai ga wannan kalma da Allah ya faɗa ja'alnahum salafan wa matsala. saboda Allah ya sa fir'auna ya zama abin misali sai Allah ya maida labarin fir'auna ya zama ilimi mai zaman kansa ya zama ilimi mai zaman kansa saboda ka inda ka san zaka je ka koyi wani ilimi haka ake zuwa karatun labarin fir'auna labarin abin da ya shafi masarautan da sauransu saboda Allah shi yayi dan Allah ya nuna ma duniya ya taba halaka wani kangarere kaga mutanen baya za su gane cewa duk mutumin da ya dauke irin hanyar sa da shi ma ho bi kafin Allah ba to sai aka kawo mana wani misalin kuma har yanzu walamma duriba ibn maryama masalan wannan yana daga cikin korafin mutanen makka wanda suratul zukhruf take kawowa kuma take warware ba ya ga ya ga mana wancan korafi na baya dan me aka turo annabi Muhammad talaka ba za a turo daga cikin masu kuɗi ba sai Allah ya bada bayani ga labarin annabi Musa ga labarin fir'auna ga abinda ya zo ƙarshen fir'auna Allah ya halaka shi to sai ya kawo misali kuma da adabi isa shi ma akwai korafin da mutanen makka suka yi wato akwai hadisin da aka samu daga wani tabi'i wanda ake kiransa abu yahya maula ibn uqailin al-ansari yace wannan zamanin bayan bayan rasuwar annabi muhammad kenan abdullahi bin abbas yana karanta da almajiransa wata rana a majalisi sai ya ce laƙad alimtu ayatan min alƙur'ani ni na san wata aya daga cikin ayoyin alƙur'ani ma sa'alani an harajulun ƙafu abdullahi bin abbas ce amma abin mamaki ba ɗan adam da ya taɓa mun tambaya game da wannan aya in ji abdullahi bin abbas na san wata aya a cikin alƙur'ani amma abin mamaki babu wanda ya taɓa min tambaya game da wannan aya sai abdullahi bin abbas ya ce ma adiri a alima hannasu to ni ban sani ba mutane sun san ilimin ayan ne falam yas'alu an ha sa ba taba tambaya game da ita ba am lam yuftinu laha koko basu ma azkar bane fa yas'alu an ha bare su tambayar game da ita fa abdullahi bin abbas yana faɗin haka sun matafika yi hadisu na sai ci gaba da karantar da hadisi kawai amma dai bai bayani akan ayan ba ya gaya ma almajiransa akwai wata aya ta alkur'ani ba a taɓa mar tambaya ba ko bai san me yasa ba a yi tambayar ba yana faɗin haka sai ci gaba da karantar da hadisai to har dai aka zo karshen majalisi falan ma kama sai tashi sai shiga gida to bayan ya shiga gida mu almajirai talawamna muka dinga zargin kawunan ba mu kyauta ba malan da kansa yayi maganar ba a taba tambaya akan aya ba Allah na kuna sa'allahu anha mu ma kuma gashi ya tashi daga majalisin nan ba mu tambaye shi wata aya ba kaga ya nuna kenan mu ma ba mu da hankali fa kuntu to ni sai nace ana laha idara hagada idan Allah ya kai mu gobe ya zo da yamma za a yi majalisi wannan tambayar ni zan masa falon mara halgada washe gari sai ga abdullahi bin abbas ya kawo majalisi da yamma sai na ce yabna abbasin ya kai dan abbas zakarta amsin jiya a majalisin nan ka ce anna ayatan min alqur'ani akwai wata aya da ta zo a cikin alqur'ani lam yas'alka anha rajulun qattu ba a taba samun mutumin da ya maka tambaya game da wannan ayar ba fala tadri a alima hannasu kace baka sani ba ko dai mutane suna da ilimin ayar ne falam yasalu anha saboda kai sabu su tambaya game da ita ba am lam yaftinu laha ko ko busu ankara bane fa qultu ni kuma bayan ka tashi da muka tattauna da 'yan uwa dalibai sai nace ni ne zan ma tambaya akhbirni anha ka bani labari game da wannan ayar da kake magana da ba a taɓa maka tambaya a alƙur'ani game da ita ba wa anil lati qara'ta qablaha qala sai ce na'am sai Abdullahi bin Abbas sai ce inna rasulullah sallallahu alaihi qala li quraish akwai ranar da manzon Allah wato a farkon musulunci lokacin annabi yana wa'azi a garin Makka ka san Allah ya ce ma annabi fasda bima tu'mar wannan kalmar fasda sai ta kawar da tsoro daga gudun manzon Allah saboda ka in magana faɗan gaskiya ta zo manzon Allah baya shakkan kowa saboda ka idan zai faɗi magana yakan tafi Ka'aba inda arna sun gangamu sun haɗu kafirai to sannan sai manzon Allah ya faɗa dan ya san ba abin da za su yi mishi Allah yake ya annabi yake ya ma'ashara quraishin ya ku taron quraishawa innahu laysa ahadun yu'badu min dunillah fihi khairun sai da ya same su a kewayen Ka'aba manya-manyan kafirai ya ku taron quraishawa su ko suna son su ji sai kowa ya jiyo sai manzo Allah yake bari ga mu duk abinda aka bauta mar aka bar Allah babu alkhairi a tare da shi duk abin da za a bauta mishi a bar Allah to babu alkhairi a tare da shi shi ne sai abdullahi bin abbas ya ce wa kad alimat quraish kuma karka manta mutanen makka sun san addinin kiristaniti ta, ta'budu isa ibn maryam sun san kiristoci na bautar annabi isa dan maryam wa ma taqulu fi muhammad faqalu da suka da annabi ya faɗi wannan duk abin da aka bauta mar babu alkhairi a tare da shi sai suka ce ya muhammad alasta taz'umu anna isa kana nabiyyan wa'addan ashe kai muhammad ba kai ne kake ce mana isa annabin allah bane isa wani bawa ne min ibadillahi salihan yana cikin bayin allah na kwarai fala in kunta sadiqan to in ko gaskiya ka faɗa yanzu kalmar da kake cewa duk wanda aka bauta ma babu alkhairi tare da shi da guma kanmu da isa matsayinsu guda babu alkhairi a tare da su gaba daya shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya Walam ma buri buribabnu maryama masalan da aka ba da misali da annabi isa dan maryam idza qaumuka minhu yasiddun sai ga jama'an ka suna hargowa idan aka ce ya sai da shi almajiri ya tambayi abdullahi bin abbas ya ce to me ake nufi da ya sai abdullahi bin abbas ya ce ya yabidduna sai suka kama ihu saboda manzon Allah ya ce duk abin da aka bauta ba alkhairi ba ai an bauta ma annabi isa tunda an bauta ma annabi isa kaga babu alkhairi a tare da shi shine sai Allah ya ce a sai a shi eh, abdullahi bin abbas ya ce wa innahu la ilmun lisaa shi kuwa annabi isa yana daga alamar sa'ar ƙarshe ya ce ya ce huwa kurutu isa ibn maryam fitowar annabi isa ɗan maryam ƙabla yau mil kafin tsayuwar ƙiyama yana daga alamomin tashin ƙiyama abdullahi bin abbas ke gaya ma almajiransa wannan hadisin yana silsilin sahiha hadisi na 3,208 babu shakka ya tabbata tunda annabi ya kawo misali da annabi isa me suke cewa a gaba وقالوا أيالهتنا خير نمه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون الله مدوكي يتي وقالوا سيكا kafiran maka suna أآلهتنا خير أم هو يا كي محمدو shin gumakanmu ne suka fi alkhairi ko kuwa isa kaji abin da suke gaya manzon Allah suna tambayan annabi ya ba su amsa tunda kowanne dai an bauta mishi an bauta ma annabi ta an bauta wa gumaka sai suka ce to gumakanmu suka fi alkhairi ko kuwa isa sai Allah ya ce ma barabuhu laka illa jadala ba su ba da wannan misalin ba sai dan neman a yi jayayya dan neman a ci gaba da jayayya sai Allah ya ce ba sun kaumun khasimun mutane ne masu husuma mutane ne waɗanda suke da husuma to babu shakka Allah bai tabbatar da zai yi azaba ga kowane wanda aka bauta mishi ba yana daga abin da suratul anbiya ake ke karantarwa daga aya ta 98 innakum wa ma ta'buduna min dunillah da ku da abin da kuka bauta ma wanda ba Allah ba hasabu jahannam makamashin wutar jahannama ne antum laha waridun wanda za ku gangara gare ka Allah ya kare mu kaga nan ya nuna cewar duk idan mutum ya bauta ma wani abu to da shi da abin da ya bauta ma dukkan su mutamashin wuta ne kaga Allah ya hada su gaba ɗaya a gurin innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam to amma ai akwai wadanda an bauta ma alhali ko ba da laifin su ba wannan yana daga bayanin malaman suna kamar ibn taymiyyah a littafin majmu'u fatawa mujalla na bakwai shafe sittin da takwas yake cewa inna ma ya faruju min haza man obi ubida ma'a karahati idan aka bauta wa mutum alhali bai sani ba kaga Allah ba zai mar azaba ba idan aka bauta wa mutum ya sani amma ya hana ba a daina ba Allah ba zai kama shi da laifi ba saboda ka idan kana kyamar bautan da aka maka Allah ba zai kama ka da saboda ka yasa Allah zai tambayi annabi Isa a filin hisabi shin kai ne ka ce wa mutane ku rike ni da mahaifiyata ababen bauta Allah ta ya tambayi annabi Isa ta annabi Isa ya ce lokacin ina da rai ban ban sani ba a lokacin ina da rai iya abin da na gaya musu kenan ban kuma bar wasiyar wani ya bauta min ba da ka amshi raina kai ka san me suka yi kaga kenan Allah ba zai kama annabi Isa da laifin abin da aka yi a bayan shi ba shi ne sai ya ce don Allah ya ce lauka na ha'ula iyali hatan ma duha, da dai ababen bautan na gaskiya ne da ba su shiga wuta ba wa kullum fi haka lidun da wanda ya bauta ma gunki da gunkin duka za su dawoma a cikin wuta sai Allah ya ce lahum fiha zafirun wa lahum fiha la Allah yana gama faɗin wannan sai ya ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna kaga ya nuna akwai waɗanda an bauta musu amma ba da son su ba saboda suna da kyawawan ayyuka sai Allah yake ulaika an hamu badun waɗannan ana nisantar da su daga wuta la yasma'una hasisaha wa hum fi mashkahat anfusuhum kalidu. saboda ka ba za su ji karar wuta ba kamar misalin suwaye kamar misali annabi Isa alaihi salam kamar Uzairu kamar bayan Allah waɗanda aka yi tabauta ma alhali ba da izinin su sani ba wa amma man rabiya bi an yi ubada amma mutumin da ya yarda a bauta mishi wa yuta'a fi ma'siyati Allah da wani shugaban da ya yarda amar biyayya ko da ko umarninsa ya saba ma Allah fa huwa mustahiqul lil wa'id shi wannan babu makawa zai tarar da azabar Allah a ranar tashin kiyama saboda kai sa Allah yake cewa ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun kaga ana tattaro mutum da abin da ya bauta ma sannan sai a zuba su a wutar jahannama sai Allah yake shi annabi Isa in huwa in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il an Allah ce in huwa ai shi annabi isa ba wani bane illa abdu face wani bawan Allah kaga nan isa ya samu yabon Allah dan ya kira shi abdun an amna alaihi wanda muka yi ni'ima gare shi Allahu masalan muka sa annabi isa ya zama abin misali li bani isra'il ga bani isra'ila saboda haka yasa Allah ya turo annabi isa ba uba saboda ya zama abin misali abin misali ga banu isra'ila cewa ba abin da ya gagari Allah sannan kuma wannan wannan aya tana nuna mana cewa duk wani wanda baya cikin banu isra'ila idan ya karba addinin kiristanci yana aikin banza me yace in huwa illa abdun an amna alayhi waja'alnahu masalan li bani isra'il kaga kenan banu isra'ila su kadai Allah ya tura ma annabi Isa alaihi salam ومن اتبعوه من غير بني إسرائيل في أصول الكفر والشرك دوان دي بالنبي إيسى إذن دي بايا تكين بني إسرائيل babu shakka yana aikin banza saboda Allah bai aiki annabi Isa ga duniya gaba ɗayanta ba to Allah ya nuna ƙuduransa yace ce walau na sha walau منكم ملائكة في الأرض يخلقون ولو نشاء دا منصو لجعلنا منكم ملائكة في الأرض دا من سنيا ملائكة أدورا قصة جعلنا, جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون wato ya kulufu ba abuhun ba ba Allah yana iya kawar da mutane ya kawo mala'iku su za su dinga maye gurbin bayan juna kamar yadda mutane ke bai gurbin mutane a yanzu mutane ke wato halifantar duniya to inda Allah ya so da Allah ya mayar da maimakon mutanen sai zama to mala'iku ne suke doron kasa wannan bai gagara Allah ba Allah yana mai da mutanen su kansu su zama to mala'iku ko ya kauda su ya kawo mala'iku to sai Allah ya faɗi har gaskiyar annabi Isa ya ce wa innakum انه لعلم للساعة فلا تغترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وانه لعلم للساعة كما شيء النبي عيسى على مرساء ارشان دنيا ويعني نزوله ينا من اشراط الساعة النبي عيسى ينا دقشن على مومي na tashin kiyama ya ulamu biha qurbuha wanda idan waɗannan alamomi sun taho to an sani ƙarshen duniya ya mato kuma babu shakka wannan ayar zaka ga akwai qira'a ta Abdullah bin Abbas Abu Huraira inda suke cewa wa innahu la'alamul lisa'ati mimakon wa innahu ilmun. wa innahu la'alamul lisa'ati ya zama to da fathul eh, fathul wal ma'ananta amara wato alamar sa'ar ƙarshen duniya ne idan annabi isa ya bayyana sai Allah yake fala tantarun nabi hakar ma kai kokonto game da hakan wattabi'un ku yi biyayya gare ni hadha siratun mustaqim haka ne ko wannan shi da tafarki madaidaici in ka dubi littafan tafsirai na sunna gaba ɗaya kar misali bayanin Muhammadu Lamin Shankiti tafsirinsa sa Adwa'ul Bayan wannan aya yana mujalla na bakwai shafin ɗari da goma sha uku yake cewa Alhafi annal ƙor'an al'azim ala tafsiri sahihi wannan aya da kake gani yanda alƙur'ani ya zo da bayani kuma yanda aka samu fassara ingantacciya wa sunnatin mutawatira anin nabi aka samu hadisai ratata daga manzon Allah yace kilahu ma kana neman hujjan alqur'ani duk wata hujja ta alkur'ani tana tabbatar da dawowar annabi isa alaihi salam tana karfafa wannan abin da Allah ya faɗa a wannan aya duk wani duk wata hujja na hadisin manzon Allah yace kilahuma dalun ala anna isa hayyun duk wata hujja ta alkur'ani da wata hujja ta hadisin manzon Allah suna nuna cewa annabi isa yana da rai a yanzu dinnan annabi isa alaihi salam wannan shine abin da ya tabbata a hadisan manzon Allah annabi Isa yana da rai wa annahu sayanzilu fi akhir zamani annabi Isa zai sauka a ƙarshen zamani wa anna nuzulahu min alamati sa'ati saukowar annabi Isa yana daga alamomin matsowar ƙarshen duniya wa anna mu'tamadal ladina za'amu annahum qataluhu al-qur'ani ya nuna mana cewa madogaron waɗanda suke ganin sun kashe annabi isa wa man tabi'ahum da waɗanda suke rakiyar wannan ra'ayin huwa ilqa'u shabaha shabahihi ala ghairi shine wanda alqur'ani ya tabbatar alqur'ani yace Allah ya jefa kamannin annabi isa akan wani daga cikin makiyansa tunda Allah yake ya jefa kamannin akan wani kaga sai aka kama wancan aka kashe wa'tiqaduhumul kazib bayan sun kashe sai suna kudurtawa anna zalikan maktula allazi shubbiha bi isa huwa isa wannan wanda aka kamanta shi da annabi isa wanda aka kashe sai suke cewa ai ne annabi isa alayhi salam amma alqur'ani da hadisan manzon Allah babu inda za ka samu alqur'ani yana raunana wannan fahimta kamar yadda wannan fassara yake saboda ka sai Allah ya ce mene a gaba wala shaikon shaytan innahu kuma aduwwun mubi. Allah ya ce la yasuddakum shaikon har ku yarda shaytan ya raba ku da gaskiya Allah ta mana tsari hula kuma aduwwun mubi, lallai shi shaytan makiyi ne gare ku kuma mabayyani don kiyayyar shaytan a bayyana take ba goye ba me Allah ya ce a gaba walamma jaa isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyana lakum ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون Walan walamma a isa lokacin da annabi isa ya zo bil ki da hujjoji qala sai annabi isa ya ce qad ji'tukum bil Na zo muku da annabci shine al hikma nan zo muku da annabci wa li ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi. kuma zo saboda in warware muku wasu dokokin attaura da kuka samu sabani akai saboda sun samu sabani game da attaura game da hukuncin da ke ciki abin da ya zama to halal da haram to sai Allah ya turo annabi Isa ya zama annabin Allah kuma wanda zai warware musu duk wata matsala da ta shafi littafin at-taura fattaqullaha saboda haka babban abu shine ku kiyaye Allah wa ati'uni ni kuma ku min biyayya me yake ce musu inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'budun هذا صراط مستقيم النبي صلى الله عليه وسلم يشي إن الله هو ربي للي الله شيني مهلكينا وربكم وربكم كما شيني مهلكينكم فاعبدوه سيكو بوتا متى ودنا سوني كلمه النبي صلى الله عليه وسلم kaga annabi ta bai taba cewa ku bauta min ba yace haza siratul mustaqim wannan shine tabarki madaidaici sai Allah yake fakta lafa azabu lafa azabu min bainihim فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم الله yake faktal falahzabu min bainihim amma sai bangarori suka sassaɓa ma juna bayan tafiyar annabi Isa alaihi salam ikhtalafa al min tsakanin suyasu. yahudawa suka ce annabi isa gaba ɗaya ba su ma yadda da shi ba yahudawa ba su ma yadda annabi isa annabin allah ba ne wagala fihin nasara nasara kuma suka yadda annabin allah ne amma suka ƙetarar da shi ya wuce matsayin annabin ya koma matsayin allah kaga kenan an yi ta saɓani game da annabi isa sai zamanto saƙon da allah ya turo ba a cimma nasara ba domin an turo annabi isa ne saboda al'amura su gyaru sai zama sun daɗa lalacewa Allah ce fawailun lillazina zalamu waɗanda suka yi zalunci kai gare su min azabi yawmin alim game da azabar wata wani yini mai raɗaɗi kaga kenan duk wanda bai rike gaskiya game da annabi isa ba to Allah yana masa alƙawarin akwai azaba a kan shi kuma tabbas yayi zalunci saboda duk sa'ilin da ka ɗauki hakkin Allah ka ba ma wani ka cuci Allah shi yasa Allah yake cewa lillazina zalamu saboda ba karamin zalunci bane mutum yayi shirka ga Allah aikin da ya kamata a bar ma Allah sai zama ka dauka ka ba mu bawan Allah هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب